يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a babi na sha ɗaya babin filmu jahada babin da ke bayani akan dagewa da kokari wajen bin allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi hadisi na shida wanda kuma shi ne hadisi na ɗari a yankin hadisan da muka karanta daga farkon littafin zuwa nan wasu kuma nasu za su ga an sa ɗari da ɗaya an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce almu'minul qawi mumini mai ƙarfi ƙarfan mumini khairun shine yafi wa ahabbu ilallah Allah kuma shi Allah ya fi so min al daga mumini mai rauni Allah ya fi son karfan mumini akan rarraunan mumini Wafi kullum kullin khair amma kowannen su akwai alkhairi tare da shi ihris ala ma yanfa'u kayi ƙoƙari. ka sa kwaɗayi da naci akan abin da zai amfane ka duk abin da kasan zai amfane ka to dage ka yi ƙoƙari ka yi shi kakka shi ya zama maka asara wasta'in billah kuma ka nemi taimakon allah akan cimma abin da zai amfane ka wala ta'jaz kada ka gajiya kada kai kasala banda lalaci wa in asabaka shay'un in kuma wani abu ya riga ya afku da kai ya faru da kai ya same ka bayan duk irin kokarin da kai fala taqul to kada ka ce law anni fa'altu kana kaza wa kaza kaga da nayi kaza da a ce kaza ne da kaza da kaza ne ya faru da wannan abin da ya faru da bai faru ba walakin annabi ya ce sai dai ƙul Allah ce ne haka Allah ya hukunta tunda ka iya bakin ƙoƙarinka kuma abin da kake sa rai da fatan samu ko cimma baka cin masa ba waninsa ya faru to ba da ka iya da abin da Allah ya hukunta ce ne haka Allah ya hukunta kaka ce da na yi kaza da a ce kaza to kaka ya wa ma sha Allah wa ma sha'a fa'ala duk abin da Allah ya so shi yake aikata to da ka wannan abin da ya faru abin da Allah ya hukunta ne ya nufa ya faru fa inna law haqiqa fadar da a ce game da abin da Allah ya riga ya afkar tabtahu amala shaytan tana bude aikin shaytan shaytan ne yake jefa wa bawa ko kwantan ya faɗi haka don ya rage shi a imaninsa don ya sa masa matsala a rayuwarsa rawahu muslim imam muslim rawaci wannan hadisi sahabin wannan hadisi shine Abdulrahman bin sakhar wasu kuma suka ce abdullahi bin sakhar ya shahara da alkunyarsa abu huraira ɗan ƙabilar daus cikin ƙabilun da ke garin yaman sahabin Annabi abu huraira ya musulunta ranar yakin khaibar shekara ta bakwai saura bai fi shekara uku manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya amma a tsawon waɗannan 'yan shekaru kaɗan sahaba annabi abu huraira sai da yake dukkan sahabban annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yawan hadisan da ya rawaita shi kadai domin ya rawaita hadisai 5,374 ya ci albarkacin addu'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa da manzo ya roƙon masa allah riƙe abin da ya ji sai manzo ya ce shimfiɗa barwansa shimfiɗa barwansa manzo ya addu'a ya ɗauka ya rufa ce ba za ka manta abin da ka kuma kasancewar su sahabbai saura wanda suke zaune da manzo wasu suna da shaguna ko ka ce kanti ko kasuwanci da suke na fatauci wasu suna da gonaki amma shi kantinsa da gonarsa zama a majalisun manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a faɗa a kan kunnansa a kan idansa wanda ya sa yake ri wasunsa samun waɗannan wato ainihin hadisai da wannan baiwa da allah ya masa babu shakka wanda ya fi ka lazamtar mutum zai fi ka kiyaye abin da yake da gare shi kuma kowa da irin baiwar da allah yake masa sahaban annabi abu huraira ya taka matsayin mai fatawa a lokacin halifancin umar allah ya yarda da shi zama ku mai fatawa abu ne wanda yake nuna isa da tunƙafu eh, da barin ƙasa a abin da allah ya maka na ido in ba ka da eh, wato barin ƙasa ilimi fatawa ba za ta yi so da aka maka tambaya su ake ka karaɗe da abubuwan da suke da alaƙa da wannan tambayar ko aya ko hadisi sannan ka fitar da amsa saboda haka in baka samu wato koshi na ilimi ba sai karka fatawar tana zama abar warware. to sahaba annabi abu huraira ya zama cikin masu ba da fatawa a lokacin halifancin umar allah ya da shi allah ya karɓi rayuwar abu huraira a shekara ta 59 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu a garin madina aka binne shi a makabartar baki da ke cikin garin madina allah ya ji kansa da rahama shi da yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al-mu'minul qawi ƙarfan mumini bawan da ya siffata da imani kuma Allah ya kare shi da ƙarfi na imani khairun shine mafifici wa a ila ilallah kuma shi Allah ya kusa shi ya fi matsayi da daraja kuma shi Allah ya kusa min al-mu'min ad-da'if fiye da sanda Allah yake wa mumini wanda yake mai rauni fiye da alkhairin da ke tattare da mumini wanda yake mai rauni wa fi kullil khair amma a ne daga cikin su akwai alkhair malamai suke cewa da manzo sallallahu alaihi wa sallam yace al-mu'min al-qawi mu'mini kakkarfa abinda ake nufi da shi bawan da ya ba da gaskiya da allah subhanahu wata'ala yake tace ibada ga allah subhanahu wata'ala kadai ya zama ya siffata da imani ingantaccen imani kuma ya zama mai ƙarfi a game da imanin allah ya datar da shi da kuma ƙarfin gangan jiki ga ƙarfi na hankali da fahimta da juriya ta zuciya don shi ne ƙarfi ta ɓangaren zuciya to wanda allah ya datar da shi da samun waɗannan nau'o'i na ƙarfi to a gurin allah shi ne mafifici ma'ana allah ya tattara masa dangogi na ni'ima ya kimsa masa ya ba shi ƙarfi na imani da abin da ya tunkaro shi imanin nan zai aiki ya ba shi ƙarfi na gangan jiki duk abin da ake bukata a gaba da gaba da shi zai tunkare shi ya ba shi ƙarfi na hankali duk abin da yake bukata a nisa tunani zai nisa tunani ya fahimce shi ya datar da shi da ƙarfin zuciya na duk abin da ya sa a gaba zai himmatu ya yi shi to ba wanda allah ya datar da shi da irin wannan nau'o'i na ni'ima to allah subhanahu wata'ala ya fifita shi fiye da wanda ba shi da wannan abin da yake shine mafifici a gurin Allah fiye da wani su. wasu malaman suka ce da aka ce al-mu'min al-qawi mu'mini mai karfi ko karfan mu'mini suka ce duk ba magana karfin jiki ake abinda ake magana akai kawai karfi na imani tunda shi aka yi mumini za ka ce mai ƙarfi me yasa aka kira shi da mumini saboda karfin ana so ya zama yana da alaka da imani duk karfin jikinsa idan bai da karfin imani ba komai bane shi a gurin an yi karfafa samodawa masu tsaho da karfi da fadin kirji da Allah ya turo iska ta kayar da su Allah yake cewa ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce wasu wato bishiyoyin dabino ne aka tuttuɓike aka kaya zura zura da su tafka tafka amma saboda ba imani a banza wannan karfin bai musu rana ba bai musu amfani ba sai malamai suka ce to da aka ce al-mu'minul qawi mu'mini mai karfi to abinda ake nufi ƙarfin imanin ake magana za a iya samun mumini mai ƙarfin imani ya ke wani wanda ya fi shi ƙarfin gangan ciki, ko abu ya zo wanda ake buƙatar nutsuwa da imani isa wato ka karɓe shi ka daure masa ya karɓa ya daure amma wancan mai ƙarfin da ya fi shi ƙarfi da zama in garma ba zai iya jure wannan abu sulakutu da aka ce al-mu'min qawi ana nufin muminin da yake da ƙarfin imani khairu shi Allah ya fuso shi ya fi alkhairu wa ahab ila Allah shi Allah ya fuso shi ne kuma ya fi alkhairu me yasa ya fifici wancan saboda imanin nan nasa da yake da shi mai ƙarfi to wanda Allah ya datar da shi da samun duka biyu to a cikin muminai masu ƙarfin imani ina sama ko ga wannan yana da ƙarfin imani wannan mana da ƙarfin imani wannan mana da ƙarfin imani da ƙarfin gangaji fiye da ta waɗannan to shi ne sama da su an fahimta kamar yadda ya faru da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ya ɗara su imani kuma ya ɗara su ƙarfin da haka da aka zo ana haƙan gwalalo lokacin yakin hazab taron dangi da arna suka yi ga musulunci da musulmi aka zo aka ci karo da wani dutse kowa ya daga ya doka sai zama kamar bai doka ba suka ci zan allah an zuba gurfa da sai ka zo ina karba an baci allah ya daga ya doka sai dutsen ya zama kamar gari kaga bayan karfi na imani da karfi na gangan ciki kuma sai da a wannan karfin aka cimma wannan abin da ake so a cimma a aikin allah kaga zai samu abin da ba su samu saboda wani allah ya fi son mai irin wannan fiye da wanda bai kai shi ai an fahimta sau da kan aka samu karfi na imanin da karfin gangan jiki to karfi ya haɗu to wannan bawon irinsa shine ya fi a gurin allah subhanahu wata'ala fiye da wanda bai kai shi ba malamai suka ce abinda ya sa ifi alkhairi kuma allah ya fi sa, saboda shi ne yake da abinda yake ingiza shi da yi masa ƙaimi wurin yin abubuwan tilas tura da ubangiji ya ce ai imani ne yake ingiza mai imani ya yi abinda allah ya ce masa lallai da haka bai sanya mashi imani ne yake ingiza mai imani ya yi abinda allah yake so a yi ko ba na dole ba ne sai ka ga ya damu da shi yana yi ya bai da shi kai kace na dole kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisan da muka wanda ya gabata cewar manzo yana tsayawar dare har kafas na tsatsakewa aisha take tausaya masa ya kake haka kai da aka gafarta maka zanuban wanda suka wuce da ma wanda ba su zo ba yace bana kasance bawa mai godiya ba wannan fa ibadar da yake ba dan an mai masa da ita tilas dole ne. amma ƙarfin imani ya sa abin da ba na dole ma ya tsayu da yinsa kai ka ce na dole to saboda wannan imanin da yake sa bawa waye abin da aka tilasta masa ya tsayu da shi ya jajirce kuma ya tsayu da abin da ma ba na tilas dole ba ya dage wannan ne ya sa allah ya kusa mai irin sannan bayan haka a wannan gaba ana sanar da mu cewa bayan Allah da suka yi imani da Allah wasunsu sun fifici wasu ba bai ɗaya suke wani ya fi wani ƙarfin imani wani ya fi wani ƙarfin gangar jiki wani ya fi wani ƙarfin imani da gangar jiki gaba ɗaya saboda haka wanda ya fifice ka imani to ya fifice ka matsayi da daraja a gurin Allah wanda bai kai ka ba yana ƙasa da kai wajen kima da matsayi a gurin Allah hadisin yana sanar da mu cewa lalle mu fahimci wannan mu kiyaye sannan kuma ana sanar da mu cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana son abubuwa irin san da ya dace da shi a matsayinsa na mahalicci dan an ce khairun wa ahabbu ila Allah wannan muminin mai ƙarfi ne ya fi alkhairi shi shine mafifici kuma shi allah ya fi so a shi allah yana yin su. ina son abubuwa masu alkhairi yana son bayi nagartattu da ka san allah Su wata wata'ala so ne na abin da yake da ƙima da daraja inda ya sha bamban da son bayi sai ga wani na son abin da yake shirme shiririta sharholiya kaga wannan harkar son bayi kaga wani yana son wata ita ba kyau ba ita ba wani abin da za ka samu amma shi ba a duniya ba da yake sosai ba mutum na kirki ba ba wata mai kuɗi ba ba dai babu kai da za a ɗora makaranta ka tsinke ka jefa amma shi duniya ba da yake sosai wani kuma ka ga wani shirme yake so harkar wani wasa shiririta shirme haka to ubangiji subhanahu wataala duk abin da yake so nagartacce inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wa ahsinu inna allaha yuhibbu al-muhsinin ko duk wani abin da yake mai kyau nagarta shi Allah subhanahu wataala yake so bambancin san ubangijin na bai su zaka iya samu su abin da yake nagari kuma so man da ba ma nagari sannan ubangiji wata ala son sa ya sa da da na bayansa dan yana son abu to abin baya ya fita daga tsarin ka'ida kuma ya bashi Allah ya ce yana son mumini na gari amma ba wannan mumini ba zai ba daidai ba Allah ya kyale shi zai hukunta shi gwargwadon abin da ina ba daidai ba sabanin bayi in suka so abu sai idan su ya rufe ko ya ba daidai ba shi ya sha har ma ce ake so hana ganin laifi ko to wannan son baye ne shi ke hana ka ga laifin wanda ima ba daidai amma ba san ubangiji ba so da haka hadisi ne na sanar da mu cewar ubangiji su bani wata ala daga cikin sufofinsa da ya siffata da su na aiki akwai siffar so yakan aikata aikin so a sanda da ya so ga wanda ya so akan abin da ya so ka yadda ka imani da haka ka ce irin san da ya dace da shi a matsayinsa na mahalicci daban da irin san bayansa kada ka zama cikin masu irin gajeren zangon tunani za su ce ba za a ce allah yana so ba tunda an ce bayi suna so allah yana so ya za a faɗa abin da yake faruwa da bayi kuma a faɗa cewa yana faruwa da allah a ai cewa ilaisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kamata shi kuma shi mai ji ne mai gani inda bayi suna ji suna gani shi yana ji yana gani sai ka fahimta cewa ashe jinsa ba irin nasu bane sa ba irin nasu bane kamar yadda za su yi sha bamban da nasu to haka ma da ya ce ina so ka yadda yana so irin san da ya dace da shi a matsayinsu na mahalicci daban da irin san da bayi suke a matsayinsu na bayi to kai haka ka fita. to wannan hadisi na daga cikin dalilai da hujjoji da ke tabbatar da Allah sifar su domin ya ce al-mu'min al-qawi inda manzo khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if fiye da bawan da yake mai rauni shi kuma da aka ce bawa mai rauni anan ana nufin raunin imani bawan da yake da raunin imani kimarsa da matsayinsa da darajarsa a gurin Allah ba ta kai ta mai karfin imani wanda sai ke tabbatar mana cewar imani akwai na koli akwai kuma na ƙasa muminai akwai na koli akwai na ƙasa shi yasa ko matakin da ake ba su da matsayi na daraja da rahama da sauka da Allah yake musu a ranar alkiyama a gidan aljanna sai zama aljannar ta wasu ta fito wasu saboda dama imanin ba ɗaya ba aikin ba iri ɗaya ba na wani ya da na wani to wannan hadisi yake tabbatar mana da haka ina cikin dalilai da hujjoji na wato tabbatar da haka sai Allah eh, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa fi kullin khair amma a duka biyan da mumini mai karfin imani da mumini mai raunin imani kowanne akwai alkhairi a tare da shi me yasa saboda sun yi tarayya a imani kowanne akwai imanin a tare sai dai bambancin ƙarfi na shi imani wannan ne ya bambanta tsakaninsu na samun fifiko da girman daraja amma kowanne sakamakon imanin da yake da shi yana da alkhairi to wannan gaba ta wannan hadisi yanayinta yanayin faɗin allah subhanahu wata'ala cikin littafinsa mai tsarki a suratul hujurat aya ta sha uku allah yake cewa inna akramakum inda allahi atqakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila inna akramakum inda allahi atqakum mafi wato ainihin martaba da matsayi da daraja daga cikinku a gurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah inna Allah alimul khabir hakika Allah cikakken masanin kwakwab ne da wanda yake da imani da tsoronsa saboda haka tsoron Allah ai shi dama imani shi ke gadar da shi tsoron Allah me tsoron Allah yi abin da yace kai bar abin da kace yace ka bari to imani ne yake samar da tsoron Allah su da wanda ya fi imani ya fi jin tsoron Allah wajen yin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da ya ce a bari to wannan shi ne mafi martaba a gurin Allah to shi ne khairu wa ahabu ilallah ko kaga da ayar da hadisi suna tafiya ba za ka yi ɗaukan wannan aya kai bayanin wannan hadisi da ita za ka yi ɗaukan wannan hadisi kai bayanin wannan ayar da ita sai manzo ci gaba da cewa ihris alama yanfa'u ka yi ƙoƙari wajen yin abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon allah wala ta'jaz kada ka gajiya kada ka sa lalaci shi ne malamai suka ce da manzo ce ihris din nan abinda ake nufi ka zama da kwaɗayin yin abin da zai amfane ka ka goya da ƙoƙarin yin abin da zai amfane ka ka tunkare shi Shi shine ihris alama ya fa'u kenan wannan yake sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama na koyar da al'ummarsa cewar su zama masu kwaɗayin abu mai amfani su zama masu ƙoƙarin aikata abin da zai amfana sai kuma ya gwarcewa cewa wasta'in billah a ƙoƙarinka na son ka yi abin da zai amfane ka a kwaɗayinka na ka cimma abin da zai amfane ka nemo agajin wanda ba abin da ya gagare shi nemi ɗaukin allah ya agaje ka ya ƙarfafe ka a matsayinka na mai rauni ya ƙarfafe ka da dariya da juriya a kan yin abin da zai amfane ka sai mazo ya ce wala ta'ad kada ka sa lalaci kada kai nawa banda kasawa kai watsi da wani malam muhammad bin salih al Allah ya ji kansa da rahama da ya zo wannan gaba ta hadisi sai ce wannan wasici ne manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa al'ummas wasiya ce ta manzo kan ya bar duniya ya yi zuwa ga al'ummarsa baki daya kuma wannan wasiya ta tattara komai ba abin da ta bari bai shiga cikinta domin duk abin da zai amfani ya shiga an ce ka yi shi duk abin da zai amfana to kuma dama rayuwar ta duniya da ake so a yi mai ake so a cin amfani za ka ci duk abin da zai amfana. a duniyance a lahirance bisa kowarwa addinin Allah da sallar manzo sallallahu alaihi wasallam kai kwaɗayi ka dage ka yi shi to wannan wasiki da manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana da baki har wa yau ya yi shi a aikace don mu san girman al'amar cewar shi ne abin da yake yi kuma shi ne abin da yake cewa ai kamar yaya akwai hadisi da ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallama duk sanda iya sallah ya idar daga cikin addu'an da yake bin bayan sallar da su akwai allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya allah ka taimake kaga da yace mu nemi taimakon allah ko a inni sai ce ala zikirka akan ambatanka ambatan Allah yana daga cikin abin da yake amfani mai zama na koli wala zikirullahi akbar Allah ce kai ambatansa shine mafi komai shefa komai to da to daga cikin abin da zai amfane ka mafi fici akwai ambatan Allah a karatun sallah ne a cikin sallah ne a karanta qur'ani ne ka zauna ka ta karanta shi kana maimaitawa ka fahimce shi kai aiki da shi to wannan al'amari abu ne mai amfani ne ka duniyar ka da lahira zuciya ka za ta samu nutsuwa jiki kuma ya nutsu ala da dhikrin lahi tatma'innul bolo saboda haka ya Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukurika da gode maka kan abin da kai min na ni'ima wanda shi yake wanzar da wacce aka yi maka ita ni'imar kuma ya sa ka samu ƙarin sabuwa kaga amfani zai ci gaba da wanzuwa tare da kai har ka bar duniya wa husni ibadatika ka taimake ni ka agaje ni akan kyautata ibadarka in zaman na daga cikin bayan ka masu kyautata ibada da kake cewa wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsini ku kyautata Allah yana son bayan masu kyautata to in zama cikin su Kunga ga aikinsa abin da yake kenan kwaɗayin yin aikin alkhairi da dagewa wajen yayi da kuma neman taimakon Allah ya taimake shi akai sai ce mu ma me haka kuma mu taimakon Allah ko saboda haka abin a aikace a maganance duka sakon manzan Allah ya ishe saboda haka abin da ake so da bawa a rayuwa da yake ta duniya ya ga me abin da yake da amfani zai amfane shi a duniya kuma ya amfane shi a lahirarsa to ya tsayu ya dafe da yin shi ya yasa malam imamun nawa ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan bani saboda wannan gaba ihris alama wasu ta'in billa wala ajis ka dage ka yi ƙoƙarin yin abin da zai amfane ka duniyar lahira ka nemi taimakon Allah akan haka kakkasari kakkasa lalaci banda gajiyawa jajirce ka to kuma dama ka hadisin a babu dagiya da kokari da jajircewa akan bin Allah don kai haka Allah subhanahu wataala zai kaunace kai so za ka zama mumini mai karfin imani kuma da shi abin da muke faɗa kullum a sallama iyaka na abudu wa iyaka na sta'in Allah kai kaɗai muke bautawa dama dan haka kare wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ashe babu abin da ya fiye mana amfani irin mu bauta maka tunda ka ce dan shi ka dace mu hikima samar da muke to da ku mu samar da wannan abu shine abin da zai amfane mu dan shi ne na samu shi ribar rayuwar da muke to kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka da ka taimake mu akan tsayuwar taka wajen magamin wato bauta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala ash-shaytan rawahu muslim abin nufi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in asabaka shay'un in kuma ka gona biya riga ya same ka ma a asaba min musibatin illa biya wa ma a fa ku Allah duk abin da ya same ku daga Allah ma a ka in musibatin ma a min musibatin fa ma ka aydin nas na kuma ko wa ma asabakum ku wa ma ku min musibatin mahaddata a samu mahaddace samu na ban banda wannan eh, akwai ma a saba kuma musibatin fahim ba kasabar a idinku abubuwan da suke faruwa da ku na jarraba ko abubuwan da ku ne kuke zama sanadin faruwarsu sakamakon abin da kuke aikata wanda ba shi Allah ya ce aikata an fahimta ku to da ku dangane da abin da ya shafi wani abu da zai faru da kai ko a abin da ya shafi shi aikin alkhairin ma da kake so kai abin da zai amfane ka da ka yi ƙoƙarin yin ka tashi ka nufe shi ka nemi Allah ya taimake ka amma sai kuma wannan abin bai faru ba sai waninsa ya same ka sai kishi abin da kake hara ya zama shi ya faru to shine wa in asabaka shay'u in wani abu ya same ka daban da wanda kai harin ka samu na amfani kuma ka nemi Allah ya taimake ka akai amma sai kaga ba shine ya faru ba shine ya afku ba to shine sai manzo ce fala ta law anni fa'altu kana kaza wa kaza kakkace da nayi kaza da na cin ma kaza nan da na haɗa ai dan ban yi kaza ba ne, shi ya sa aka samu misali ka shirya za ka to karatu nan da za ki? su bar ka zo ka ji hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam domin zai amfane ka ko in ihris alama ya yanfa to kana son abin da amfane ka barka dage kai abin da amfane ka Allah ka taimake ni cimma wannan kai addu'a sai ka kekiro mota ba ka raba hanya ba ka zo nan ba ka baro gida sai su tiyari ya kulle kam kai kai ka juya mota su sarrafa ta sai ka ce da a ce manuwal din na ɗan ba wannan automatic din ba da haka ba ta faru to ko manuwal ka ɗauko sai ka samu kanka saboda an hukunta maka sai wannan abin ya faru sai kuma yanzu ka zo ka kama cutar ja za a yi samar wanda zai mun aikin yadda za a shawo kan matsalar nan kan ma tafi batta a gurin in zo tara kuma ba ita ko sai magana zuwa karatu kuma sai ta tashi sai magana da za a ɗauke mota ha aka karatu a gama ba to yin irin wannan ya faru da kai bayan ka yi abin da za ka yi na nufin alkhairi na ƙoƙarin da za ka yi na jajircewa da za ka nemi taimakon allah sai saɓanin abin da ka nufa ya faru to akwai abin da yake rubutacce kafin a yi ka wanda dama ina zama zartacce daban da abin da ka fa, da ba shi allah ya hukunta maka ba san da bai hance ka ba tun can alawul ma to wannan abin da ya faru zartaccen abin da ubangiji ya hukunta a kanka da kaga haka ta faru ƙulƙar daren ka ci haka allah ya hukunta yau ba mu a karatu na ji a rediyo wani na karɓo ya sa shi ko illa dai kawai ladar a ce na taka na je a ragu abin da ya rage ko na murda mota ta na je wani kuna daga cikin abin da ba a so in samu na samu ladan niyya ko da ban samu na na kasance a cikin gurin mala'iku na addu'a ga wanda suke cikin masallaci kuma ga zaman sauraron da nake na karatu to wannan dai duk ina cikin abin da aka hukunta min yau ba ne a ciki an fahimta to shine cewar wa in asabaka shay'u in wani abu ya same ka sabanin abin da ka nufa kake kwaɗayin ka yi na alkhairi na amfani ka nemi taimakon Allah amma sai kishiyar haka ya faru to kada ka ce da na yi kaza da na cimma wannan abu ba don kaza da ne ba da ban samu matsala ba kakka tsaya kana wannan kawai ka ce haka allah ya hukunta bar wa allah ikonsa da nufinsa da ya zartar wannan abin bayar da ka iya ce baya cikin ikonka an fahimta ko to shi ne abin da a nan sallallahu alaihi wasallama yake sanar da kuma allah subhanahu wa ta'ala dama ya faɗa cikin surat yusuf wallahu ghalibu ala walakin na aktaran nasi la ya'lam Allah mai rinjaye ne a kan al'amarin da abin da ya riga ya hukunta ya zarta shi ne zai faru ko da bayi suna da nufin waninsa kuma shi ne abin da Allah wata ala yake faɗa wa mata sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin wa mata sha'una illa an ya sha Allah inna Allah kana aliman khabira inna allaha kana aliman hakima saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala na da nufi bayi suna da nufi nufin allah shine zartacce akan nufin bayinsa saboda haka yayin da bawa ya nufi wani abu yayi abin da zai iya yi na ikon sai sabanin wannan abin ya faru domin da al'amari ga allah kace haka allah ya hukunta kada ya sa yana kama kaman da ba dan kaza da a ce kaza to wannan kuma shedan ne yake so ya ratso masa ya wato ainihin rage karfin imanin nan ma'ana sai a nan ƙarshen hadisi manzo yake sanar da mu abubuwan da suke sa ka tsira da ƙarfin imaninka da annabi ya ce muminul qawi ƙairnu ahabbu ila ilallah ko mumini mai karfin imani shi ne ya fi alkhari shi allah ya fi so sai ana ake gaya mana daga cikin abin da yake sawa haka idan yana nufi wani abu irin duk shirin da zai yi sai saɓanin haka ya faru abin da za ka ja bakinsa haka allah ya hukunta haka allah ya nufa haka allah ya so ba za ka ji saɓanin haka abu sai manzo ya ce to kaka kuskura ka ce ba da a ce kaza in ba dan kaza ba to wannan yana da gar imani sai sa ka za faɗo ɓangaren momini mai rauni an fahimta ku su da to wannan shi ne abin da ake buƙatar da ka. sai manzo yake cewa fa lau law taftahu amala shaytan haƙiƙa faɗar lau tana buɗe aiki na shaidan domin wannan cewar da a ce kaza ko da na yi kaza da kaza da kaza ya faru din shaɗan ne yake wato ɗarsawa bawa ita a rai ya ingiza shi da ya faɗi haka don ya samu rabansa na tauye imaninsa don ya samu kasansa na sa shi yi wani abu da zai zama kamar karar tsaye ga adarar ubangiji to shi ne malamai suke cewa faɗar laukaza tana zama mabuɗi na shaiɗan ko mabuɗi na ayyuka na shaiɗan idan ta zamanto tana da alaƙa da abin da allah ya riga ya hukunta ya zarta abin ya abu ba ana nufin in ka ce da a ce kaza a matsayin abin da bai riga ya faru ba kana mai ba da shawar ba haka ake ne misali sai mutum ya zo ya siyo kofin nan sai ka ce ka da a ce silba ka siyo da ba haka ba saboda ita ko ta faɗi ba ta fashe ko amma wannan ku da kan muke catan garin sai mai kasada ko ina faɗuwa sai ka ga ya fashe to ba za ka ce masa ai lau tana guda aikin shaidan ba an fahimta ai ba wani abu ne ya riga ya afu da Allah ya hukunta da yake kokarin ya kishiyanta ba a'a shawara yake baka ta abin da ya fi misali an fahimta ko za ka siyo tangaran za ka siyo kofi sai ce ni dai da za ka shawara ta da a ce za ka siyo na silba ya fi an fahimta ko to amma abin da kake yake wato ainihin ga abin da kake nufi ga kuma waninsa ya faru to abin da ake so ka fahimta wannan ɗin shi allah ya hukunta maka tun bai yi ka ba wannan ɗin da ka rasa baya cikin abin da aka zartan maka shi tunda abin da za ka iya yi na ƙoƙarin kayi abin da za ka iya yi na wato wani yunkurawa kayi amma dai abin biyar to a wana ke kada ka ce da na yi kaza to da na cimma abin da na nufa ko da wannan abin da yake su da ba shi zai fa a kakai haka to faɗar da a ce a abin da yake kishiyantar abin da allah ya hukunta to ita ce take buɗe aiki shaitan ba a so kai amma akwai abubuwa da manzo ya ce lau'an ne Masta da ما استدبرت amri الامر ما سقط ce ba don ni idan na tunkari abu ba na waiwayen kuma masa ba da ban koro hadayata ba nema da na yi aikin hajjin ta in fara yin umara gama in sa kayan gidana sannan daga baya lokacin fita aikin hajji in fita ai da ne kamar da sahabbai nasu amma na riga na koro hadaya wanda ya koro hadaya kuma to ba maganar ce bari ita mutu to anan ya ce lau za ka ci to ya manzo ya ce ka a ce lau kuma shi ya zo ce lau ba an fahimta alamun suka ce to ba a irin wannan fagen ba an fahimta ko wani abu da nan gaba kake harasa ko kuma wani abu da wato anin ya riga ya wuce ka riga ka yi shi amma wani abu da kake so ka aiwatar sai sa ya faru bayan duk kokarin da to ka gamsu cewar wannan shi ne abin da ubangiji ya hukunta a ce wannan shi ne abin da allah ya sa da ma dai ana fahimta shi ne abin da malamai suke magana a kan nan saboda haka allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu cewar inna rabbaka fa'alu lima yuridu hakika ubangijinka mai aikata abin da ya nufin aikata saboda haka ubangiji ya zartar da abu ba yadda aka iya haka zai faru haka zai wakana haka zai kasance kai bawa haka za ka gani ka bari abin da ake bukata da gare ka miƙa wuya da sallama saboda haka wani hadisi na sanar da mu cewa yadda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna shaitana lakum adu fattakiruhu aduwa haka manzon Allah yake gaya mana ma shedan fa maƙin mu mu kuma rike shi maƙi ya ne za mu rike shi maƙi akwai abubuwan da yake ingiza mu mai na an giza mai kan turuwa mu kiyaye da su kan mu akwai abubuwan da yake kokarin mu yi su dan ya zama mun saba ubangijin mu mu dage mu yi kokarin kan mu su in muka yi haka domin kubuta daga Sau saboda haka qur'ani hadisi don ka koma kowane na ga yana kokarin gaya maka abubuwan da suke na shaidan da yake ingiza bayi a kai ka ƙaurace musu ka kiyaye in ka haka sai ka kuta ka tsira sai fi fikin wannan hadisi da fa'idojin da muka karu da su malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu bambancin da ke akwai tsakanin bayan allah muminai a imani akwai mumini mai karfin imani akwai mumini mai raunin imani akwai muminin da yake da karfi na gangan jiki da karfi na imani akwai ko mai karfin imani akwai rauni a jiki akwai mai karfi a jiki sai dai akwai raunin imani za ga mutum jirgege shirgege in za a ce wato shi kadai idan da kofar fita daga cikin kofar ko a tura a zuce sai an yi da gaske amma abu na imani ya zo sai kan shi lakwalakwa an fahimta bai da ƙarfin halin da wancan zai irin wannan za ka da misali ce allah ya jarrabu bawa da wani abu da ya bashi ya kwace ko ya afkar da wani abu zai lalatar da wani abu makaddara kana da mahaifisa ya aka ɗauki ai kana jin daɗin zama da shi nema ce aka yi maka zama da shi da kasancewa tare da shi ina ta saita ka ina damuwa da kai abin da ya samu ya kashe saboda kai kai ka mora ko shi zai rasa irin wannan sai aka ɗauke shi wannan karɓar wannan abin da aka ɗoro ma ka daure ka yi abin da shari'a ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha sai dai a ga hawaye kawai yana zuba to wannan ƙarfin imani amma yayin da wani aka ce da shi an jarabe da irin wannan duk ya fi kowa girma da ƙarfi a cikin ƴaƴa da dangi amma sai yi <laughs> kowa yana jin ihunsa ina tsalle yana tumuwa ta ce a ah, suwa daga ƙarfin jiki amma ba ƙarfin imani ko to anan ƙato ne amma ba ƙarfin imani wancan ya fi shi da bai kai shi karfin jiki to wannan yake sanar da mu cewa ashe imanin mu da Allah subhanahu wataala da aiki da abin da imanin yake wanzarwa wani ya kone. to ka fahimci wannan a zaman bayi zaman ku na muminai na masu bin Allah ka sani wani ya fi ka kai kuma kafuwa sannan hadisi yana sanar da mu cewa ana samun karuwar wannan matsayi ko raguwarsa a ta dalilin ƙaruwar ƙarfin imani ko rahuwarsa raguwar imanin mutum shi ke sa zama bai kai wani ƙarfin imanin shi ke sa ya zama ya fi wani sannan kuma wani hadisi na sanar da mu cewa lalle mu tsaye da yin imani da abin da allah ya hukunta ya zartar mu karɓa mu miƙa huyu kada mu faɗi wani abu da yake nuna ja ko ta cewa akan abin da Allah ya riga hukunta isa sannan wannan hadisi na sanar da mu tsananin buƙatar bawa game da taimakon ubangijinsa ihris Allah ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz to bawa yana da matsananciyar buƙata zuwa ga Allah Allah yake magana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku fa ne mabukata ga Allah Allah huwal ghaniyul hamid Allah shine karfa mawadaci mai karfin wadata da karfi na zati da karfi na iko da mulki wanda yake abin ayaba masa Su haka wani na tare da mu cewar kodon lokaci muka tunkara abin da zai amfane kada mu wadatu da iya yunkurinmu da wato mu ba tare da mun nemi taimakon allah sai in allah ya bambu da wannan yunkurin da juriyar sai ka kuma abin bai samu ba ba a kai gacin masa saboda iya juriyarmu da ƙarfin halinmu ba shi ne zai samu cimma sai mun samu agarin taimako daga allah su ba har kullum da abin da ake so da bawa ya haɗa biyu ya riko da sababi ya kuma wato ainihin ba da gaskiya da abin da allah ya hukunta ne to shi kina ayin mu muna neman taimakon allah ya mana komai ka miƙe ƙafa a kar kuma dan ka dage kana da kokari da juriya kai wance kali da bangaren kuma neman taimakon Allah a so ake ka tafi da biyan sai malamai suke cewa yanayin ba wani ne kamar tsuntsu ne da ke biyu tsuntsu baya tashi da ke ɗaya ta sai ya haɗa biyu to da ka to haka abin da ya shafi imani da abin da Allah ya kunta ya zartar da kuma riko da sanadai da dalilan faruwa abubuwa suke tafiya tare in ka kama wannan ka saki wannan matsala in ka kama wannan ka saki wannan matsala shi abin da yake ta faruwa da mu za ka ji ana magana harkar ubangida ubangida sababi ne a hada da shi a yi abin da za a yi a nemi a gurin allah in ka dogara da maganar cewa sababi sai allah ya baka da sababin sai a zo a gama ka kama wanda ka kama ɗin ana jin shi ne kat kuma sai zuwa waye gari ba kai a ciki haka ta gano wani harkar ta siyasa da mulki ta ayin wani ya tsaya ma ba ka da jinkon ya zuwa yi sai da zuwa ba labari ya sha bambam ta tsayo wani da komai a ciki ko in kuma ka ce aikai da allah ka dogara ba ruwanka da kowa waɗanda za a iya agaza neman taimako da su da kuma wato ainihin ƙarfafa juna da su duk ka share tunan ma ba a ce kai haka an fahimta ku to abin da ake so da ko da lokaci ka zama mai cikakken imanin cewa idan ubangiji ya nufa abu zai fa ko da sababi ko ba sababi amma bai ce a yi watsi da sababi an fahimta ku to da haka kamar abin da ya faru da annabi ibrahim alaihi salam to inda dai ka ba allah kuma ya hukunta abu to sababi baya tasiri akwai sanda annabi ibrahim aka yi haka aka kunna wuta aka cinna shi a inda an shiga wuta ana kone ko sababi ce sababin kone aka shiga wuta ka shiga wuta za ka kone to amma sai zaman to abinda ba a riga an hukunta masa ya kone ba da sababin ya faru sai bai aiki an fahimta ko ya ka ce ya na ruku ne banda na salama kulla ya na ruku ne banda na salama ana yi sai samu lafiya shuru kalan ba komai inda za ka yanka wuka za ka gaji ko to sai ka yanka ka kikara kuma baka sha taurin kowa ba ko ka biya ka sha baka ciwo da sunan tauri baka yi a ƙiƙara kuma bai yanka ba a hukunta maka ba an fahimta ko in an hukunta ma za ta yanka to amma abin da ake so kada ka ce a tunda an hukunta ma zan yanke zan yanke barin ɗaukan nan yanka ka ce za ka yanka a ba a ce da kai ka yanka an fahimta ko a ka riko da bi in kana so ka zauna lafiya ka ka yanka kan kanka ka ka shiga wuta ka ka yi kaza ka yi kaza to ka kiyaye da waɗannan abubuwa in kuma suka zo suka faru a iya bakin abin za ka yi to idan ubangiji bai kunta ba za ka ɗauke sa an fahimta ku to sai ana hautsina ana gauraya kada a bangara bangare ɗaya a tafi gaba ɗaya a yi watsi da wancan bangaren to haka yake so wa ya zama a cikin wannan shine ire-iren abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a wannan hadisi tsakon da kuma dan abin da ya sabo dan malam Muhammad bin Salih al-Uthaymin Allah ya kasa rama yake cewa wannan hadisi da za a tsaya a masa sharhin kwakwaf yace to tafka tafka da tafi za a kan tafi za a tafka tafka an ce momine mai karfi san ta kama ka abubuwan da suke sa karfi da misalai na yadda karfin imani ke aiki ah to ba gashi ba na gaya mana ashabul ukhdud ko aka tankaro wannan saurayi da ya imani da Allah ana so a halaka shi amma ga musuwasar cewar Allah zai karɓi addu'arsa zai ba shi ɗauki an ja haukan dutse da shi ce Allah ka min da nufin su da duk wani shari da suka yi da abin da kasu sai dutse ya kama girgiza sai kwaki kowa ina zai rike kan ya faɗo ba magana tun tsoro da yaro ba suka faɗo kuma shi ya kama ya sauko aka caje da shi tsakiyar kogi in ya yi addu'a dutse ya yi motsi a tafi kogi a cilla shi tsakiyar aka tafi ka gai da ƙarfin imani yadda da gamsuwa to inda ya roƙi Allah zai amsa masa ba zai tabar da shi ko sai ya roƙa kuma sai ya masa nan ma addu'a Allah kamar mun da sharri da abin da ka so ba ma sai na zaɓa na ce ga abin da ke so kai abin da ka so sai jirgi kama tambal tambal ku kowa sai na zai kama ba magana cilla shi wani shi su suka fada shi kuma ya biyo ya fito an fahimta sai ta kama ka waɗannan a matsayin misalai na abin da suka faru na ƙarfin imani na bawa akan abin da ya tunkaro shi to sai ta yi ta yi zaga an tara maka sannan raunin imani sai ta kawo abubuwan da suka faru na masu raunin imani a baka misali maganar cewar wato ali shi ya fi alkhairi kuma shi allah ya fi so ka maka abubuwan da suke sa allah ya so babu ta kawo alai sannan kuma cewar ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka ya ta kama ka abubuwan amfani da allah ya ambata suna da amfani birjik tele ko sannan kuma ka nemi taimakon allah ta kama ka ayon neman taimakon Ko kuma abin da ya faru neman taimakon da aka samu taimakon mazuwa yakin bajar da suke cewa allah ka taimake mu ka agaje mu har wato an fasa yana a abokan yana sawa yana ɗaukowa yana sa masa ya ce allah ba zai taɓar da kai ba wannan addu'a da kai an karɓa allah suna da kuma an karɓa aka taimake su ko sai a kawo maka wuraren da aka nemi taimakon da kuma aka samu taimakon su ma maka littafi guda kakka gajiya banda lalaci sai ka kawo maka abubuwan da suka faru wanda suka lalaci da misalai da abin da ya faru wanda suka jajirce suka kokari da abin da ya same su ko yace to wannan hadisi in ta za a yi keke da keke sa da tafai za a cibka cibka amma da duk abin ana dan kawo yadda za ka fahimci inda aka samu. Allah ya samu dace wanda muka dai da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yi